yanzu idan ka ɗauki abin da aka rasa a cikin shekarun nan da suka wuce jama'a abin da aka ku yi haƙuri ba fa yadda za mu yi wallahi wasu abubuwan fa dole sai muna bayani a kansu wannan shine gaskiyar magana kuɗin da ake maganar an sace da aka fitar wanda za a gyara refineries na najeriya wanda yanzu majalisa tana so ta taso da maganar an sace kuɗi malam kusan dala biliyan goma sha biyu ko sama da haka ba abin da aka gyara ba abin da ya canja ga mutum ɗaya mutum ɗaya ya gina sabo ba wai gyara ba wanda ya haura da duk duniya gaba ɗaya kuma ɗan ƙasar ne yanzu wannan subsidin da ake magana an janye wannan subsidin da ake magana an janye ranar ina jin baba ya sule suna analysis a gidan rediyo yana cewa shekara goma sha uku da wannan subsidin ake ake tafiya shekara kusan goma sha uku kudin da ake kashewa a subsidin nan inda za a hada shi a ce a kashe shi a titunan najeriya sai an yi titi kilomita dubu goma sha uku da wasu ɗaruruwa wanda idan aka yi titunan da suka kai kilomita dubu goma sha uku babu wata babbar hanya a najeriya kaf gaba ɗaya wanda ba za a gyara ta ba duk wata babbar hanya daga lokoja zuwa ina ne daga abuja zuwa wata shegantaku na minal ja'irina da duka wallahi tallahi ya ce gaba ɗaya sai an gyara su kuma sai an samu rarar kuɗi amma yanzu ina kuɗin suke yasa kai da kake kwarmato an cire subsidy yana damun ka? wallahi da cire shi da kar a cire shi uwarsu ɗaya uban su ɗaya don ba abin da kake amfana da saka shi yanzu kuna ganin kasashen da suke gefen najeriya su suke zanga-zanga akan an cire subsidy a gidan uwarwa kasar su ce mama me yasa suke yi saboda suna amfana waɗanda suke amfani da wannan subsidin suna da gidajen mai a bodojin kasashen nan suna ɗaukar mayin suna kaiwa waɗannan gidajen man ana smuggling ɗinsu ana fita musu da shi don haka ba ma kai ne yanzu ka damu da cire subsidy ba mutanen da suke gefen kasashen su ne ma yanzu suna cikin damuwa me yasa aka cire daga cikin jihohin da ake smuggling din man nan jiya nake jin labari akwai jihar da yanzu mai ya koma naira dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu saboda an hana kawo irin wanda suke sata mai subsidy shi yasa sati da ya wuce na ce mu bi wannan matsalar a hankali kar kai gaggawar jin cewa ba a maka adalci ba ko ba a kyauta maka ba ka tsaya ka bibi kafafen yada bayanai ka bibi yanzu ga Najeriya iyawai dab da saukar shugaba Buhari da kwana hudu ko biyar aka yi lancin ɗinsa akan cewa Najeriya ta samu Najeriya iyawai haka ne ko ba haka ba amma yanzu duk kafafen yada bayanai ya bazu ba wai ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ba ɗari ba duka kan cewa wannan jirgin ƙarya ne ba gaskiya ba ba jirgin najeriya ba ne hayarsa aka ɗauko aka yi masa fenti inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ina za ku je da yaudar bayan allah da kuke da irin waɗannan abubuwa a ƙasar nan ne fa aka ce an gyara wutar mambila aka zo daga ƙarhe aka tabbatar da ƙarya ne kuma ba abin da ya faru a ƙasar nan aka ce maciji ya cinye triliyon tara maciji ya haɗe triliyon tara kuma har yau ba abin da aka yi a ƙasar a ƙasar nan ne fa a ofishin yar shugaban ƙasa a ɓangaren nnpc aka sace wasu biliyoyi yar shugaban ƙasa ne take da alaƙa da gurin amma an sace kuɗin har yau ba abin da aka yi a ƙasar nan abin da ka ɗauko ka kalle shi za ka ga tsantsar zalunci ne da tsantsar rashin adalci ake wa mutane to wannan wani irin abu ne yasa kai musulmi ka nemi kuɗi kamar yadda na faɗa a hudu ba ta ta farko da manufar guda biyu na farko shine babban manufar ka ta neman kuɗi shine ya za ka taimaki addinin Allah ya za ka inda musulunci yake kuka ka je ka share masa hawaye wannan ya zama ita ce babbar manufarka inda duk ka ga wata gudunmuwa da in ka bayar za ta yi amfani kar kai wasa da ita ya zamanto wannan ita ce babbar manufarka sannan manufa ta biyu shine kare mutuncinka da rufawa kanka asiri da kai da iyalanka na rantse da Allah duk wanda bai sa waɗannan manufofin guda biyu akan neman arziki ba zai tara kuɗi ko shakka babu bana shakka akan Allah zai iya bashi domin Allah zai iya bawa munafiki zai iya bawa musulmi zai iya bawa arne zai iya bawa musulmi zai iya bawa kowa amma ina mai tabbatar maka amfanin dukiya na duniya da lahira wallahi maharumu anta min hadhan naf Allah ya haramta maka amfanin wannan dukiyar ba za ka ji daɗinta ba a nan duniya za ta wahalar da kai kuma wallahi in ka ji lahira za ka yi ba wa aya zaƙinta